الحمد لله لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين وأصلي وأسلم على القائل سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم تحديات خمسة معاشر الأحباب إن الناظر في الواقع اليوم ليجدن بأن هناك خمسة أمور جارية بين الأمة الإسلام بين الأمة المسلمة <clears throat> التحدي الأول الهرج والقتل والمرج ربما يكون بين هذه الطائفة وبين طائفة أخرى وربما يكون بين الدخلاء والغرباء وربما يكون بين الأمة قاطبة والله تبارك وتعالى حذرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يقول سبحانه وتعالى في يجب علينا أن نقاتل الظلماء أو الظالمين فينا إذا كانت هناك فئة بغت على الأخرى لابد أن تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وأكد الله سبحانه وتعالى قائلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه التحدي الثاني المذكرات التي كانت متفشية بين الفتيان والفتيات إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في معنى الحديث إن من شرب الخمر في الدنيا لم يشرب خمر الآخرة وإن كلما أسكر قليله فكثيره حرام ولكن كثير من الشبان وكثير من الفتيات تجدهم منغمسين في الملذات والقهوات <coughs> يجب علينا يجب علينا أن نتحذر من أمثال هذه الأشياء لأن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تبارك وتعالى ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم منهم مدمن خمر الذي كان لزوما لشرب الخمر هذا هو التحدي الثاني الذي كان متفشيا بين الأمة المسلمة التحدي الثالث الفواحش ما ظهر منها وما بطن ففي الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن والله تبارك وتعالى نهانا عن اقتراب الزنا يقول سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا هذا التعدي منتشر بين الفتيات سواء كن محصنات أو كن عزبات لا يكاد الإنسان يفرق بين المتزوجة وبين غير المتزوجة الفاحشة كثيرة جدا في الأمة المسلمة التحدي الرابع دعاة على أبواب جهنم من استجاب لدعوتهم قذفوه فيها أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نجد الطوائف كانت قد ظهرت باسم الإسلام لكن في الحقيقة الإسلام منها براء وهم أيضا براء من الإسلام ولكن يستدلون بالآيات ويستدلون بالأحاديث يحبون أن يحرفوا عقائد الإسلام ويحبون أن يحرفوا عقيدة المسلمين ولكن كثير منا يا للأسف لا نكاد نتفقه لهذه الأشياء التحدي الخامس <clears throat> الذي كان متفشيا بين الأمة المسلمة نعوذ بالله تبارك وتعالى من أمثال هذه الأشياء نعوذ بالله تبارك وتعالى من أمثال هذه الأشياء بعد الدعاة إلى النار الحياة الترفيهية التي كانت بين الشبان هناك شيء الذي اخترعه اليهود والنصارى يقولون لا نمنعهم من الصلاة ولكننا سنأخذ أوقاتهم من أجل هذه الأوقات كان كثير من الشباب لا يحبون أن ينعرفوا ولا يحبون أن يتوظفوا ولا يحبون أن يشتغلوا وهذا لقمان الحكيم عليه الصلاة والسلام كان ينصح ابنه بالطلب والكسب الحلال يقول له اجتهد يا بني فإن أحدا إذا افتقر لا يخلو من ثلاث خصال إن أحدا إذا افتقر لا يخلو من ثلاث خصال الخصلة الأولى رقة في الدين والخصلة الثانية ذهاب الأقل والخصلة الثالثة إذراء الناس به أو ذهاب مرؤته إذا ينبغي علينا أن يجتهد كل إنسان منا وأن يعذر بعضنا بعضا من مثل هذه التحديات التي كانت غرضا رمي إلينا كانت غرضا رميت إلينا وتكاد تأكل بعضنا من غير شعور منا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا في ديننا وأن يعافينا في أموالنا وأن يعافينا في أهلنا البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خدمة مؤيو بيرجى صفر ألف هدو دا أربعين دهدو وشتي دي دي دبيو جواتا سبتمبر شكرة تدبو بيو دا عشرين دبيو a wannan masallaci na jami'a abu ya obai da jarrah wanda ke kan titin bypass nan bi zikuwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya ƙalubala guda biyar ya ku yan uwa musulmi al'umman nan tamu mai albarka an shirya mana gadon zare an kitso fitintinu an turo ma waɗannan al'umma kashi-kashi gida-gida amma ba kowa ke iya tsinkaya ba sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi da rahama muna da alkur'ani muna da hadisi muna da tarihin magabata babu abin da musulmi ke bukata wurin wani sama da addininsa amma ka duba ka ga mun zama misali yadda ka san bishiya duk inda aka sanya igiya aka ja nan ne muke talauniya sai mu bita mun zama kaman motoci ko ko jiragen ƙasa duk inda aka shimfiɗa hanya nan ne muke takawa ba tare da hange ba ba tare da lura ba ba tare kuma da sanin ya kamata ba ba tare kuma da abin da lura da abin da zai je ya dawo ba akwai ƙalubale da dama waɗanda suke fuskantar al'umman nan wasunsu ga sunan muna gani wasunsu kuma abinda bature ke cewa timing bomb wato bomb ne aka dasa wanda yake sai nan gaba idan ba Allah bane subhanahu wata'ala ya taimaki al'umman nan ba nan gaba ne wannan bomb din zai tarwatse ya tada wanda zai tada kalubale na farko wanda aka dasa cikin wannan al'umma wato shine kashe-kashe da kuma ya yamutsi da rabon kai a cikin wannan al'umma wannan ya mutsi da kuma kashe-kashe wato gida guda biyu ne a cikin wannan al'umma akwai wanda turawan yamma su suka kitsa domin a rage wasu al'umma domin ana da tunanin cewa in aka bari wata al'umma a yadda take a yanzu a nasu harsashen nan da shekaru kaza al'umman nan za ta yi yawa in aka batta ta yawa za ta bunƙasa in ta bunƙasa za ta gawurta in ta gawurta za ta ɗaga ainihin yatsa za ta nuna ma duk wanda ya nuna mata don haka me za mu yi sai aka bi salo daban-daban daban aka kirkiri kungiyoyi da sunan musulunci ko jihadi amma musulunci ya baranta daga waɗannan kungiyoyi sannan su ma barantattu ne daga musuluncin gaba ɗaya amma ba kowa ke iya gane wannan ba ƙungiya irin su isis ƙungiya irin su iswap ƙungiya irin su boko haram dukka waɗannan gaba ɗaya idan ka bincika ka koma ka gani za ka ga al'umma ne na turawan yamma suka kitsa waɗannan ƙungiyoyi da sunan musulunci amma ba musulmai ba ne sannan sai suka samu taimakon wasu daga cikin 'yan cikin gida faɗan faɗansa ya zame mana da zafi bugun ya zame mana da raɗaɗi ga waje ana yaƙanmu sannan sai aka yi amfani da abin da turawa ke cewa insiders wato dukala wasu mutane ne launin mu ɗaya yaren mu ɗaya ban mamaki addinin mu ɗaya amma saboda ya kwandala da ficika da za su samu cikin abin da ke aukuwa a yau da jiya da haka sai suka mara ma turawan yamma baya sai a kashe mutane a nan a zubar da hamsin can a kashe ɗari nan kaga abin sai a yi kamar za a yi wani al'amari amma sai ka kaga babu wani al'amari da zai faru wasu al'umma ce ake targeting wato su ne buri su ne manufa da waɗannan yaƙe-yaƙe domin ana so a rage wannan al'umma ba kuma komai ake ma ba wato ana targeting ana lissafin shekara mai zuwa ne shekara ta 2023 saboda in hankali bai kwanta ba in ba a zauna lafiya ba wake maganan zaɓe wake tunanin ya yi zaɓe don haka sai a yi abin da za a yi kawai ko ka so ko ba ka so ba an bi maka kawai shi kenan an yi wannan duka wani abu ne ki tsatse amma ba kowa yake fahimtar irin waɗannan al'amura ba sannan a ƙarƙashin wannan sai aka fara mana wani abu mai kama da ɗauki ɗaiɗai domin da kisan malamin nan na yobe Allah ya ji kansa da gafara shek gwani kisa na gilla kisa na yaudara wanda yake ya aminta da wannan soja ka zo ka taimaka mani musulunci ya ba mu daman cewa duk mutumin da ya ce da kai taimake ni saboda Allah ka taimaka mashi masu kana da hali zuciyarsa ɗaya ya ɗauke sa ya kawo sa ya tsaya yana kokin bindiga ya ce ba dai harbi na za ka yi ba yana gaya masa wannan magana ya ce ba harbin kazan yi ba ya dinga ɗirka masa bindiga yanzu idan ba taimakon Allah muka samu ba mai hawa kujeransa ba za a iya samu ba saboda an da mu baya ka koma ka ga almajiransa ka koma ka ga irin mutanen da yake tarawa amma har in ma akwai wani babba da ya yi magana to ni ban ji ba da kunne na bai so mani ba amma ka duba ka ga lokacin da aka kashe da bora maganganu ta ko'ina ta gabas da yamma da kudu da arewa da sama da ƙasa an kashe da bora. Allah ka la'anci da bora. wace ce bora? ba wanda ya magana sai dai ire-iren mu kawai muke fafatu muke maganganu akan mimbari amma ban ji ba in akwai wani babba wanda abun ya dama ni ban je ya yi magana ba saboda a tunaninsu kawai malami ne aka kashe malamin addini ba wani abu bane mu yana da matsayi a wurinmu saboda duk malamin da ya kwanta dama za ka samu akwai halin da zai tafi da shi ba kowane malami za a iya samu da wannan halin ba abu na biyu daga cikin irin fitintinu da kalubale waɗanda aka kitsa aka shirya aka jeho wannan al'umma sannan ya lalasaf abin takaici mu nan ba mu da plan muna rayuwa ne Allah kai mana tsari yadda ka san dabbobi mu bacci muke yi amma masu wani misharin ba suna lissafin shekara hamsin shekara ɗari shekara ɗari da hamsin amma galibi da yawa daga cikinmu za ka samu kaga hangenmu kawai iya hancinmu ne nan me zan samu me zan sa a baka ya za in yaƙi ɗan uwana ya za in fitine sa namu hangen kawai kenan amma su kullum suna cikin lissafi ba su bacci akwai ba yahudan da yake faɗa yana cewa ai ba mu da threat wato barazana ainihin irin musulmai don haka shi sa ba mu bacci kowane daƙiƙa kowane minti ɗaya muna lissafi mu ga ta ina za su billo mu kuma mu samu kanta attack wato mu tare su saboda in muka basu suka miƙe kafa to wannan addinin sai ya zo shi ke juya mutane don haka sai ƙalubale na biyu shine kayan barasa kayan maye ni personally ni nakan yi wa ainihin janar buba marwa ritaya addu'a da ni da iyalaina saboda bawan Allah nan duk wani musulmin kirki wanda ya san abin da yake yi zai dinga sa cikin addu'a ba a taɓa shugaba na NDLEA ba irin wannan bawan Allah ka dinga tracking kana bibiya ga irin ayyukan da yake yi ina da tunanin kusan duk kwana biyu uku sai ka ji an kama a ringizo ko dai na tramadol ko dai irin illicit drug haramtattun kwayoyi gaba ɗaya wannan al'umma ita ake nufi da waɗannan abubuwa idan mutum ya sha kwaya menene yasa Ali ibn Abi Talib radiyallahu an yace ka'idar kazafi bulala arba'in ne amma shi ya bada fatawa a dinga tamanin. yace saboda idan mutum misali ya sha barasa asalin bulala ga mutumin da ya sha giya arba'in ne amma shi yake bada ainihin fatawa a yi masa tamanin. yace saboda idan mutum ya sha giya to zai yi kazafi dan zai faɗi wasu maganganu waɗanda ke ba hankalinsa ba ba ku da labarin wani yaro ɗan shekara talatin da bakwai wanda ya kashe mahaifinsa a jigawa duk menene ya kawo waɗannan abubuwa abubuwan da aka shagaltar da ainihin matasa sannan sai ka samu ka ga, mun zo Allah ya taimake mu babu gidaje na masu zaman kansu amma sai aka koma yanzu yara a cikin gidajen iyayensu suke lalacewa sai ka samu gungun 'yan mata gungun matan aure gungun matasa babu abin da suke yi idan ba ainihin barasa ba sannan sai ka samu wani mutum ya tsallako daga wani tsallake ya zo ya buɗe ɗan wani kemis ya yi ba saja wai da nufin yana sai da magunguna amma yaran mu yake lalatawa har kuma ka samu wasu daga cikin dattawa anguwa suna mara masa baya ai sana'an shi yake yi ya shekara ashirin anan ko kuma shekarun shi talatin ba a taɓa samu saboda yana ba su fitika na goro don haka sun gwammace yaransu su lalace su tambaɗe su waɗe, su bambaɗe da a tashi wannan wanda ba ɗan yanki ba abubuwan nan suna nan suna ta faruwa kuma ana ta fito da su salo daban-daban daban-daban kai akwai wani clip da na gani wani daga cikin irin masu fitar da cocaine a cikin busassun kifi ya matsa ya shimfiɗe su ya shimfiɗe zai fitar da su zai kai wasu ƙasa Allah subhanahu ta'ala ta kama sa dan haka ba magana bace wacce za mu tsaya kawai mu yi mu watse a'a yadda ake shirya mana waɗannan fitintunun na farko abubuwa guda biyu za mu fuskanta ya za a yi mi counter attack mu daƙile waɗannan abubuwa sannan abu na biyu mu wane yunkuri za mu yi don al'umma su zame mutanen kirki abu na uku daga cikin irin waɗannan ƙalubale da muke fuskanta alfasha yadda ta fantsama babu 'yan mata babu matan aure mala na taɓa gaya muku a irin wannan matsayi akwai matar aure da ta kira ni ta ce mala a daɗa matsakaimi a ja kunne a ja hankali matan aure mala suna bin waɗanda ake ce wai malamai bokaye 'yan tsubbu da bugun ƙasa su je su nemi sa'a a kan wani mutum don su yi lalata da shi su za su biya shi su za su kama hotel su za su gayyace shi a dinga zuba masa roƙon Allah in roƙon Allah za a yi saboda hankalinsa ya karkato ba fa da sunan aure ba a ya lalata da ita shi kenan ita ta samu gamsuwa bukatar ta biya haka wannan al'amari ke yaduwa a cikin al'umma ba matan aure babu matasa babu ainihin dattawa cikin maza babu kuma matan aure haka waɗannan al'amura suke faruwa ya za a yi irin wannan al'umma ta zauna lafiya kuma duk mutumin da ya kuskure ya taɓa zina a rayuwarsa ya samu matsala ko da ya tuba in ya kuskure ya taɓa zina ko da ya tuba ya ce Allah ya fi mani to ya samu matsala saboda in ka koma bayanin da ibn ya qayyim yayi rahimahullah bangarora da dama ya haifar da dameji daban-daban kuma ya ba kansa dameji abu na hudu daga cikin kalubale da al'ummar nan ke fuskanta wata kungiya wacce yanzu tana nan tana yawo babu abin da take nuna wa al'umma face mazajenmu da zarata waɗanda suka gabata suna nuna ma al'umma ba mutanen kirki bane kai har abin ya kai ga ana cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai tana cewa asalinsa ba ma guje ne iyazan billah to waɗannan abubuwa dama suna nan ana nan ana ta yin su ai kuna da labari na gaya muku a ogun ba an kama gidan ƙasa ba yara kusan saba'in da ɗaya an yi kamfin ɗinsu me ake masu su suka san abin da suke musu a wani coci a nan jos akwai yara mutum ashirin da ɗaya waɗanda aka kama asalinsu musulmai ne 'yan yankin nan banda kuma waɗanda ake kamawa kaji an ce an tafi onitsha an tafi aba an tafi imo an tafi anambra duka waɗannan wurare sai kaji an kwashi yara ɗari kaji an ce a rasa su kuma da jama'ar mu ake irin waɗannan abubuwa a je a canza masa addini a canza masa suna sannan kuma waɗannan yara su za a zo a nuna ma cewa waɗannan mutane yanzu ba mutanen kirki ba ne su za su ɗauki makamai suna yaƙan mu ya ku yan uwa musulmi waɗannan abubuwa ne dole mu sani al'ummar da ta manta gaba ta manta tarihinta babu sakara al'umma irin wannan al'umma ba mai ɗaukan hannun hagu ya nuna gidan mahaifinsa da shi sai sakarai sai wawa sai mahaukaci saboda da uba ake tunƙahu al'umman nan ba mu da waɗanda suka fi magabatanmu a lokacin da za a kama sunan a ce shehu ɗan fodiyo ɗan ta'adda ne wane ne kaza da kaza sannan sai suna ƙoƙarin kafa hujja da maganganunsu suna ɗauko wasu maganganun malamai malam wane ma ya ce kaza malam wane ma ya ce kaza to waɗannan mutane kamata ya yi da yawa daga cikinku suna ta'amuli da social media ya kamata mu yi report mu kai ƙara cewa wannan abin nan sunan tv tashar jaruma idan ba mu tsaya mun kai koke ba a daƙile su a hana su mu nuna ma gwamnati implication wannan maganganu da suke yi ba za mu runguma hannu ba ba za mu sanya hannu ana cin mutuncin magabatanmu ba abu ya tsallake magabata har ya zanto ana cin martaba da mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu yadda da wannan ba a tura ma gwamnati a tura ma minista na communication idan bai dakila wannan tasha ba to duk abin da ya faru a tisorisk dan ba za mu yadda da wannan ba musulmi ba ɗan ta'adda ba ne. bai kuma baya ta'addanci duk faɗan da zaka ga ya tashi a doron ƙasar nan mu ne aka takala komin yawan faɗa ba muke takala ba da haka waɗannan mutane ba musulmai ba ne ko da kaji suna jan aya suna karanta hadisi ayar ma ba daidai suke karanta ta ba ba mamaki kai in baka sani ba sai kai tunanin cewa eh aya ya ja amma ba aya ba ce wani abin larabci yake haɗawa a ce alƙur'ani ya ce a ce ya ce kaza kaɗan ne suke iya kama ayar ko hadisin su faɗa amma target ɗinsu manufarsu burinsu ya za a yi a jefa ma musulmai shakku a cikin addininsu na sha ba ku labarin irin waɗannan abubuwa akwai wanda ya zo ni shi fasto ne yace zai mani tambayoyi in na gamsar da shi zai musulunta Ya ce, ai mu musulmai mu ne batattu saboda muna cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya idan ba batacce ba wane ne zai nemi Allah ya shiryar da shi Ka ji shubuwa irin wanda suke kawa idan Allah bai taimake ka da amsa ba sai ya jefa maka shakku ka ce a ah, to ai wannan magana kuma ka take nace a ah, sai na kawo mishi misali na hankali saboda bai san Qur'ani ba na ambaci sunan wani mawadaci a kasan nan nace ka sai yana da kuɗi yace eh ka san ana magana a cikin bakake ba mai kuɗinsa? Ya ce eh ka san a Afirka ba mai kuɗi irinsa? Ya ce eh na ce to da ya tara kuɗin komawa ya miƙe ƙaba, yana ci koko ci gaba yake da nema ya ce min ci gaba yake da nema yana investing ya buɗe tun ya buɗe na ce to me yasa ya ci yake ci gaba da nema ya ce saboda kuɗin su ƙaru na ce ah, to tsayani tunani na sai ya koma ya shanta litin da ya tara kuɗin amma tun da ya ci gaba da nema yana so kuɗin su ƙaru A ashe wanda yake Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya akwai shiryar nema yake ta karu ba mu rabu da shi ba sai da Allah ya shirye shi musulunta ire-iren waɗannan abubuwa na shubuhohi suna nan sai a kama gaba in ba Allah ne ya taimake ka sai ka ga kai ba a hagu ba kai ba a dama ba kana ta makyarkata saboda ya jefe ka da wata shubuha abu na ƙarshe na biya yaran mu misali an jefa mana wani abu na san raha da hutu da bata lokaci yaran mu ba mu san aiki yadda na sha faɗa wasu daban-daban akwai abokanan arziki za ka samu cikin ɗalibai suna da wadata suna ba mu labarin cewa za ka ga da yawa daga cikin ma'aikatansu mutane ne waɗanda ba mu ba menene yasa saboda in ka ɗauki yara biyar daga cikin yaranmu masu wanke damɗe su kalli alƙibla to in sha Allahu kafin wata ya kewayo za ka samu uku sun janye saboda ba za su yi haƙuri da kaɗan ba sannan kuma ba za su iya juriya da wahala ba amma su a kullum gabatar da takarda suke yi ina za su samu aiki ya za a yi ta ina za su kullo to al'umma jama'a idan halinmu ya kasance a haka ko gaya mani ta ina ne za mu iya tunkara waɗannan mutane idan muka duba we claim muna, cewa mu ɗin mu ne predominant we are the majority mu ne muke da yawa to amma an ka koma ka kalli parastatus wurare daban-daban daban za ka samu an yi dominating din an rufe mu kaman kofa roof duk in ka samu key positions a wurare daban-daban idan ka samu goma za ka samu bakwai wanda bai kallon alƙibla bai wanke damtse shi ke jagorantar wannan ainihin ma'aikata amma idan ka samu mai gadi mai shara sai ka samu mai kallon alƙibla ne amma kuma abu ya taso za mu ce mu muke da yawa Mai yasa saboda ba mu da juriya ba mu da haƙuri da kaɗan ba mu da tsayuwa ba mu da jajircewa kuma shi addinin nan an gina shi ne akan juriya da jajircewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ɗaya daga cikin abin da ya yi zarra ma kowa kamar yadda wani wanda ba musulmi ba ya rubuta mutum ɗari waɗanda suka fi kowa ya ce annabi muhammad ne na farko sallallahu alaihi wasallam me yasa ka zaɓe shi ya ce ya zo garin makka akwai gumaka a cikin ka'aba guda ɗari uku da sittin amma saboda mission da vision da determination tsayuwa bai bar garin makka ba sai da ya mai da ita gaba ɗaya musulma me yasa ba za mu yi karatu daga annabi ba alaihi mu koyi irin juriyarsa da tsayuwarsa to matukar ba mu tsaya ba mun yi tunani mun fuskanci irin waɗannan abubuwa sai ina za mu tunkare su ina tabbatar muku Allah ya mana tsari kullum za a zo sai dai a buga misali da mu a ce ai ganyi kaza an yi kaza an ban mu a baya an mana fintinkau za mu koma kamar yadda muke gani a wasu wurare ga su da yawa amma kuma yawan ya zama ba shi da tasiri Allah muke roƙo subhana ta'ala ya yi mana jagoranci ya shiri mu da 'yan mata ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم